ايه ما نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القبر باب بابا نكيا ما جاء هم هو كبيري في منكر القدر النكران عندي rakucen na karano munkir ni kannan kagaya jamu muzakkar salihu nyani حذفت النون للإضافة إلى النون كي كتب كانونا دم بن شهير لنغت التي منكر القدر أرانتيتني في منكرين القدر ورن الإضافة أغنار هغت سو أغناني جمو ذكر سالم يغني النون بيغنو مكن نون كتب كانونا awoy tanwini ngane ga gadi ma tanwini ke gambu bakanonga ko shairu ngara ko mogombe ka annani tanwinun wa anta idafa fa aina tarani la tahillu jiwari قالت wala junuban إلا عابر السبيل أمت إلا عابر السبيل أمت إلا عابرين السبيل أت إلا عابر السبيل إذا هم hobe بغري ara kutiyen na de ke kita gume oda ko na daga mo ke be ya tauhid ado tauhidin tayne ikhwati serabe gana ra kutiyen na kari akamanga adina mbono mannan tongondi tira kutiyen anga matongondi tira kutiyen ta sallen tanna hana sumen tanna hana jakan tanna hana kohon tanna hana dunat mannan tongondi tira kutiyen ke bawu be ha kene ke lenki aro bawu be ga karne wallahi babu qur'ani kubenu go ma la siram ga be to ngonte ngati ra kute ngawa wallahi anta to ngondin tira kute nganga tin tanga gilangar daga na warja kan yitte mundu an ga tuna Allah da kyara kutan kada an ta tongon dira ku den an ga tuna an ga daga nan darjan yitte mundu an ta tongon dira ku den an ga daga nan lemmen mundu hota nai an ta tongon dira ku den an ga tini iran ta ke walla kundu madimin nan nyambu ku nun ma tongon dira ku den aga nan ga tongon dira ku den Allah ga da kebe nya ta an ga tini kana Allah ra ku den ndunga kai amma seren gabe anonga haqiqa wallahi ra kutenga ima tungondi tay anga sore ngalle hinga ke tati ni tima sawra kite hatendi makahe mana kira kuto be alla gada sagi kam min ta dungene tay man nan tungondi kira kutenga alla gada ho ho nyanda ko fare ngara ko muhammad sallallahu alaihi wasallam aw sirenda ho bure man nan tungondi tafiya amma ra kutenga soronga tagandin sikoy ra kutenga ho hanan ni kan nan kaga jawriya jawriya ikunga iti ho honda minne ko men gadanya Allah ra kutonya nasiya ayi ko men nyi melingun ta dangan sahe jahuriya maga iti ko melingun ta dangan angiru hutron challi ni sasa allungu heti Allah ndan karabanan ngarai hada maran men karabantenyen kebe ga gara ga jeni aga ga landa nda karabana warai an kan be gara tauhidun mutu Allah nda karabana ngarai an kan be gara hilla kapen ka ga uta Allah nda karabana ngarai kunti haramare me an karabante nya nan gollun kam limun ta hadamare me ya serebe ga yan kai skale nga honne honne honne aro serebe ga duhi ta munyande aga so bare an kan be ga yan kai skale nga honne honne Allah ndan karaba nan yang kande wonno ne ki abe gara du hita katta munyenga Allah nda hita katta nga ay me batte idan jabriya maga hada mare me angara ho honda minnanya a an karaba antenya na su suka humanten di lumun ta hada mare men dangan sahe idan du gumu kunni qadariyya al qadariyatul mu'tazila mu'tazila ga kebe kamma qadariyya iwata ganin hilloya sahih gano ngidi hono gadi inta kun kille nanti ikunti rakutonga antanonga nanti alla rakutonya ni ke kentanonga i hanangumu kubenu gamaken parandangidi iti allah watu kebe ga komen kita de me nanti allah andara kutanan kita kendigamen tanonga an ñimme andaña an girancalli an ñimme an calli. allah ra kuto he anda hilla kappe dabari allah ra kuto heti anda duse de tagin kamma allah ra kuto heti an ñanka allah ra kuto an ñimmelimuñeni kiskohumantenga mais allah goni watu sadanga dabarni nantangarni kenya idan parandango gatin kebe dangane al ghuratul qadariyya kunti kome an ga hoho nyana an yi malin wani allah ta fi mai manga na nya hakatin be an ga na nya hakatin be ana allah to akun garuna di aliyahu billah kanya ni gati dangane majus ta hadhihi al-umma ka ummato kahirin bin nunniya eti kome ga golle nya na an yi mai allah ra kuto hit an ga na nya biran be ana allah ga tunu Ah. idan ona ta bai hake na kai an ati kadari ya ko gabe asimana nanti idara sabatin ne la idara kuton na kariya jaburi andara kuton tabatindi migatini an anga ho nyana an karabante ne lungun ta haramaren menga anga ho nyana Allah nan karabana anga na amma qadariya kunna rakuton na kara usan ta saka nan ta ya rakuton na no jabriya onu gara karaban den cabatin da hada mar nan nan tanga ho nyana Allah dan karaba kadariya kubenu gara rakuton nakari itagandi hilloi banun ta Allah watu sadanga da barni banun tunno Allah ta tumanga da barakatin bana gatu idan isuka humantenga isuka humantenni maniya ibugudina dinan sikandi kenni ahli sunna wal jamaa ya rabbi arni nda ga birandi jamandi no karim me naga qiyaman kota no wulli naga no di ka jannatul firdaus di ado sarnu do kapalle mun do yaqu ado gon hmm. wallahi kun an khairul umur gati ngadi ngadi lingu nga hadamaren men dangan idan jawriya tira kuton ngadi ahlus sunna wal jamaa dungira kuton ngadi mhm. qadarati lungu nga hadamaren menda sunna wal jamaa dunga lungu nga hadamaren menda nka kudo mena ngati hadamaren men karabante ra kuto ngano nka karabante yanke ngati lungu nga hadamaren menda lungu nga hadamaren menda nka nyana ra kuto ra kuto tano ken ni ra kuto ngano idan ahli sunna wal jamaa ni nagane ngido mena kan an ken gara kebe na kar nanti lungun ta men da jabriya ay lungun men da qadari an ken gara kebe na kar ra kuton tadi ya bora kuton ngadi nka haramaran ke lungu ki antanya na ma Allah rakuto wa ma tashauna illa in sha Allah lungun men da ngani amma allungu ken tanya na ma Allah ra kuto nke gana kanu nanti nga du ko sini tike biki alla ga mara ko tullanta du ko sini tay idan lungu min da ngamu dana du ko sitin biki nga amma alla ga mara ko tallanta du ko sini tay sahe idan kiya hakken na gane nga nu sikani imma annara kuton nan na naga prandange ko jaburiya mo imma annara kuton kare ko qadariya mo imma annanya nagandugan kenga ne ahlus sunna wal jamaa Eh, ke sarhun dana be go bego eh, na kana kama ngana diga gilli gilli gillen ko di na idalilun ko ni dalilun ga bonno bonno mo gombe walakin o gara be ko na ga daga na su sa gane katta ko adalilen ga ben to sanyu ga no nganante القاضي jabbar al الحمداني mu'tazila nyani aro sahibun ma ga ni mu'tazila nyani kenna ni ustada abu ishaq al-surayani kenna non

agati sennawu nga tun kan nga ni tunkandangani keɓe sonintengani bakka koni maka billah alaikum o kuma gaira afrika an gana sir gabe ka homa mena ke diga me koy watini to ngunya ni allah ko nin canon tabaka hibri nyanga ma ma kaye amma diga me ke manan ni kan kannan ka gai na koy hibre suga nyana ra kuto e he kama nunyon killi ngunya ni sen na ngalla danga na na ra kuto nan ti sere na hobure da bari adiga me ke manan ni kan kannan ka gai na ra kuto ke nakari makahe idan agana ko nan ken nan sen nawo tun kan nan kebe kan cenon da baka ibre maka an ngati ngatne ayi an ngatun wallahi sen nawo ngal Allah ko nin cenon da baka ibre e nyanga maka makahe in ka ken diga men manan fitike adiga men manan sire suga hubure na duna de anyi malu ni Allah ra kuto he to que an ana sabatin nan Allah ra kuto ni ken nga ko ini Allah anda hubure e la kuto ken nga ko ini Allah anda hibure e nya agara ke ko nukube abu ishaq alqati ati subhana man la yaqa fi mulkihi illa ma yasha senna nga tun kanda tunga ke be hokan tanya na maranden di maganta hubi aga kanna kon tanya na maranden na ganta ke be munda sahe ke diga me haigara saganden nya ke bani akamma warni kedara kuton nakari aga ti sanna ngatun kan ho kan tanya na maranden ni malimu kenda ko isire suga danga alla anga eh, allan kuteya da barni anga koni ya da barni anya nda su ni na da barin kara kuton grimin nai agar allah subhanahu wa ta'ala ki gada jabi kun idan hujan nganari hinga nari tuanu nyen kenga hanke nganai kamal sunna wal jamaa to ho kan damma diga me gana ko nanti ni to ngunyanta amma ke gamata dangane an ga garna kadari anan ga kunu do kunda ti ay ati subhana man la yaqa fi mulki illa ma yasha sannan wa tungkan da tunga ke ko kan tanya na maran din maga ta ga ke be munda ga agara ke diga me ko ni birambe abdul jabbar ada diga me ke han aga ni mu'tazila nye ati yala allah wa munda sare ni kutawa warna da tunan ta hagara samatin nan tira kuton ganwa abdul jabbar ta abu ishaqa dangana ti ala allah wa mun dani kutawa sahe abu ishaq ta dangane ati ala sirra allah karabana na kutawa abdul jabbar ti ala allah wa mun da sirri kutawa abu ishaq sunna gume ke ken kaga jabe hmm. ati ala sirera alla ka karabana na kutawa gana gan tamunna abdul jabbar ta dangane kadi mu'tazila ke hmm. ati yala allah ga ninke kuma kandenga aga kitin kammati nga ada ta ko nyanya katinga mara bono nyanya katinga mm-hmm. abu isaga ta gadam kuma kebe gellan kalle nya gana ada bonon ta ko nya katanga nka gana gadam kuma kebe aya kalle gani nga ama bonon ta ko nya allah yemmen kargana tine manga gara kanu na yemme be kargare tai jama be gano idi halle ko isu girina ga iti jabun takeya jabun tai sai idan kudo na diga men tinto ndi warni jopan nanu nga kada amanan bete nan tinga sake na ga bonde mu'tazila nu ni ken ani sahibun ibadiya ke ini ken kara iga ken kara sunna lino nga kebe to ngani abu ishaqa ahli mu'tazila tanari kebe to ngani abdul jabbar mm-hmm. sasa dingira gume ken men mu'tazila nya dara kuton nakari mm-hmm. soroku hilli be gari abu ishaqa ke kenni sunna gume nyai amma bane ke kendo dingira gume ke suni akida bane kum magara kuton tan mu'tazila nyani suya sahib sasa ke garo no kube tanni ana anga tu bada yana provoke ne bidan gumuku bada yana sunna gum provoke ana gaire ga bada yana provoke ne ondi provoke ne no kusui akan ngarta ti sanna unga Allah dangani allah ka be senon tengani baka hibure ma sa da kofar ka abu ishaqa na ko i golli buru be no ga nyana yala kunna allah ra kutu allah ra kutu heti man nunya lungunni allah to bure ra kutu kira ta dangane a ci sanna nga allah dangane hogan tanya na barande di malimu a nyi allah kan taho bure munda kenni tongunye nka yala sire gara horo nyana allah marande da ga lunga heti kebewa kambere ngara kuto ngano ke diga da koy ra kuton tano ke ga da koy nan tira kuton ngano ke palle ke ta dangan ati yala Allah wa mu an kan gatiti ra kuton ngano Allah wa mu ndasre ni kutawa to ka an ngana ta kube nu ga da Allah kuta Allah ra kuton ne ken ga ko Allah wa mu ndasre ni kuta sunna gume ka ta dangana ati yala sre ra Allah karabana na kutawa agamali ngada da ke bane ta da ti hala Allah gani ke kuma kande nga gara halake nga jabin di da nganai Allah da hubre nya ma da husre nya mhm. ke suma nan ne mana na rakuto ke na kare ati laga na nya galle na gadan kuma ya da hubre nga ke kaya galle na ga nga amma hubre nyanga nga makaye nke sasa ndaw jun tan bugandi na kini sere go kolla na tini barma nan da kina kamanga kolla na tini mo kina ngenga ndan kallenya kumanga wa aga su kallenga nenga ngana kini sere bane mbaro kin nan ngenga na seno ngan kan kallani ke diga me ga ko ni jama hakka be ga na su di halle ko iti jabun ta ke diga me sahe idan ke be hakke ne ke ken hi gore ona tira kutonga ani sunna wal jamaa idara kuton ta kan kata martaba nuna katiyai hanan ni kananga al ilmu tuwaku hilandi al kitaba sahande tikkandi al mashi'a alla eh, ramure nagatande al khalqu tagande ho hana al ilmu anna sabatin ni na hancon no nanti ho ganyana gellira kuto alla watu sada ganyana keta hancon no menga sahe ah. hillandin ni kebe alkitab anna ta hancon do men asara ga nyana Allah da sahanan ta wanyana honta nyana Allah ga makabe sahanan ta wanyana sikandi almashi'a ho ga ne rakuta ga nyanya ti Allah dungenye rakuto sunta na ga nyana nan ti Allah madungetai naxatandi an na taxan menga nanti keɓe gadan kita allah anda taka konne ma taka taga habanbana ma taka taga na ma taka allah anda an da taga habanbano ndugutiye ñakkundi ñakkundi kuni garandiga muñe an na tu kera ko to allah anda taka sahe wallahi har lenki kundu lenki nelle hodin khiri ada serego xibaren ko nan malaika kakakakati ho anda korto nan mala ya mene nan kata tikanya da korto ada korti dan dora nya kunna nya kunna nya kunna aka man fati nta dan na arno junubu nun kafari makya he prevo amma kawa kebe suka kalla kota su ko korta ne ken tui a awo ku so nin karani kiyai fati ndar nan ga man korto ade tibe nda to asida di da korto mara gana kebe hoy da korto kebe nda yole jidi da korto imbe nda ro da korto kebe nda watu nan kara da kenka korto apo kita kan nan kaga ni korte ge kebe kan nan kaga nu har go fati jalan di watu ni da korto ara Allah man jala idan mona hike ne undiya honno onan dungati ra tenga wallahu harni hadisa nun kara kubenu ga ko ni nan tanga madungati ra tenga kafunya nan magambreni kuna ga tiran do menga allah wa hisu gadan kita allah wa ketu sada agin kita hillanda allah da ke saha wajibi nyani manyanya sikandi allah dunya nan tanna anya allah gama dunya antanya na walla wa munda honan kita ho kebe gani balon do be tananda anyi ma ga mabono wa allah ga ho kinanga khair nyani manyi menna bono naxatandi an nan dungete nanti keɓe gadin kita allah anda taga angama giri habambano nga ñana kunu konno nga ñana kunde atu allah anda ke taga agata in kita haqqeɓe kokku kendan kitea agatanta ñankutte a ma amaxa ñimmetan pindi an gana mon talibo ñillandi ntaxanta ke kamma kutte amaxa ñimmetan pindi a motini wure diga mari tangi ba baxanundi hoynullay idan ra kuto kuna ga ta tabarun ni kwai bane ga nyanga maganga te a kenya nga Allah mai kentuta oh, andi yammono walla a halla wato kamai ga da saha an dinan bono walla a halla wato da saha ka ke ali limu heti ke alla lumu heti ke nin kita an dinan bono walla a halla anda saha ay alla wato unya da da saha unya na ganyangi nka kebe ken be kene kai alla batte heti ke haban bano nya batte ni ke konno nya batto ni ke ka batte nan dinan bono mina ka tan cin mamma Allah fa agun ngadi Allah da kai saha Allah lungunya na nyaka mo de Allah anda ta ga nyaka mo ga de Allah anda ta ga antan nan moti Allah anda ta ga kitan nan moti Allah anda ta ga le mannan turi mannan dunga tike mo ga Allah anda ta ga manan kunga nganya mene rigi mannan dunga tike ai kanya ni da ka huma me baita an ka bane de ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu وخلقه وهو إيجاد وتكوين إن غتكهم أن تنيا كنك كبيتا كاش تورون دغا أم الله وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأهدهم مثل أهدي ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم أيوة كتاب haqiqa kitabe ko ganya sarun mo gombe kana gane do da sar hun jawni aga ke haditha gella ga na dunga ko haditha no be hakken ke warne ra ko ton bi ga ko ton no ma asiri dina nu nyambon bonna ndal nga ga da wana hatam panje nya haditha ke manan du hanne idan ke haditha abdullahi bin umar ala ke ke diga digame ko kam pakati kakai sahaba nun pakati lagare mana sahaba nun po gabe ga fati be sahaba nun pakati po lagare nga igo bange basra iraqin jamane nga to ko gonne ma'badil juhani kem bange no nga tira ku ten tabi ho ho ganya nya kundunya allah ra kute he anna maran ka du serenga kara allah ra kute he sahe andallunga dabari anda alle ñugon kursi allah rakute handallunga dabari angira anda imbel lambitiginga allah rakute andallunga dabari rakute entano mabadel juhani goni ke ñugo bangi basra so, kennañu sahabanu iigonunga birene den kada ñaha aho gabe fati kedo ke digame gamei soronti kedan ke digan kurumba o faren sahabanu ngara digame be kono dangana do ke digame ke bugume wurede rakute entadi hmm. serera honyana allah ga madunge tikebe wa serera na allah ga makebe ra kutuwa iti ke godan ke diga me ona ya ga mun na'am tabina nun na kenya mo gadi higa ni ta do faren diga nun gara me so ga do sahaba nun diga nun gara me so ke iti ngira ina ya ga mun do me okku serengar na di dina kurumanga ni lengko wa walla da bate di mun do sogo seredo dina kurumba ganari seredo digan kurumba gari o ga ni kebe kam ma faren kalle ngada ga me so zo gorna ya ga mundu de o ma ta garna de o gille ona ya ga mundu sahib idan idan ma ke wara kundo giro na ya ga mun sasa igemadi ina soro gonu girndi kunnan daga ya ga mundu nka sartin ni kan nan partin pinta dina ko tirndini indaga mi ganda faren sahaba bane ngar no kobe gana sahaba bane be ngari ina kentir ni kita kaya yahya bin umar ado humayd bin abdurrahman al-himyari ikum fil ligrin nanti wada gana makka honuti daga na hijunyo honuti daga na umranye ala kulli iri kubati nambe igiri basura iraki jamane nga ka haindi kema safalateya umpa gillinan daga kiti bane nyamundu kenga nira kuton khibare nga o ko hay kene serem pay ta kunu salli jin ki ti an ta ho tadi salli mo kon ki ti an ta ho tadi ari ya ken naga ki ti an ta ho tadi adi re mun naga ki ti an ta ho tadi asu mo kan ta ho tadi aja kan ta ho tadi ahi jo an ta ho tadi ata kunu anta gillina kilometre dantantoña de aroni mobiliñadi walla ana tere walla ana setu jam anda ndaga xarlanga ati maka sahih ya rabbi arno kis qiyaman kota oga jannatul firdaus kitta moxonɓe ke tanto ma allanmaxoraga tag a kenga he balaw nyen ku girima basra ma iraqin jamane gidun terende singan terende hankattaye kubetana kiitaye nalli mi garni makka gari makka idani abdullah ibn umar warno sidendi i husan ta gema ye nonga kenna ibn umar ga ga daga nonga adaka makka mi sidendi takande banen daga ta kara banen banen daga ta kara i takanda kunkunga ita dangana abdullah ibn umar atinam awa iti ni da no maka igu banenti iga iga tagan ne nu tan ni da nanti ti kapalle maka diga men to qima mm. ita danga ni bunu mar hiya no maka de o ma da nan to gana ro gana sahaba hana be ngari ona ka mantir ni diga me ke a cikin ni kan nan kai ti go ambango maka basra no nga iraq ken france arab na ti iraq mm. ada koy nan tira kuten tano ho ganya na nyana ti du ya ra kuten tano oro da antir ndikenyi sahe abdullah bin umar gara digame be jabi a haikene ona digame terinka wa qala ibn umar abdullah ibn umar ti walladhi kunati tunkanga nafs ibn umar inki abdullah ibn umar yonkinga biyadihi takitenga law kana agananya li ahadihim rakuten na karanon dubanan bedangani misalu uhudin uhudi gide keme ya zahaba kanganga kube no karaga madina ida uhudi gide kenga sahe ngani kebe gilo ada hubetana amma kan ne sawu daga non kan bedeke madina ida ngar daga arna daga non do kabe idan buno martu kubenu gara kuten na karni udi gire ke me gananya ngi dangani zahaba kange nga su kundum pede kange thumma anfaqahu sage kahinira kuto ke na karenga da nafaga ada nafaga min naga ama to mundu tai ama darja mundu tai ama jakinda mundu tai ama yonki lungu ho ho mundu tai ada uhudi gire kemen kangen cutu na kende pase na nafaga fi sabilillah alla killendi na nyati alla bane ya amanya tu hoho ya ma qabilahu allah alla ntake kange na fagande kera gana minuhu gelli ulleke ke na kara eke rakute eke na karana nga hatta yu'mina bil qadar ma gantongondi ti rakute nga abdullah bin umar da kiyama serebe garana karnan tira kuten tanonga uhudi gide ke kangen ngana maga ngana na faga alla killende mon talwan kille jinnan kille ho handa na faga alla killenya di alla ntara gananga mangana tungon di tira kute kay yere na faga ntara gano kono kay qur'ana tin na faga ntara gano kono kay munafiqun kafirun na faga ntara gano kunye وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله منافقي كافري إلا كفانا دقنا نفقا ترغن كواي إذا هو نانا كفنين إذا يرى عبد الله بن عمر هذا كيتي tibanga nga nan nanti ku kama numbe no hakene kay Allah ha junti na fagandeya ide pa salla na ha hajuntai iga ho honda minna nya Allah ha hajuntai min da datongondi tira kutenga yere amanan pete tinta sallini amanan pete tinta sumuna amanan pete tinta kenyana ho ho bace ndi wasu nyana khitira kute banan tanonga allah ha na fakande aga ben da logen sun ka ha gara ko gaben koni na bangan dandangan ikhwati yala sangam pete o ma sangato dinanga wa a kun jimmen kusoni kusonin karawo serenga no kebe ga matongon tira kutenga ama nan peti nan daka kama nga ni nan ti matongon dira kutenga ama nan peti nan daka ken ni in ka an yi mega na hinu nyam mo gon banga tunu ke matongon tira kutenga are la gadi ma al asaf ma al asaf kan ni sune kotu kotu kotenga ma al asaf shadid wallahi be anon ngara kuteke ama bangi dangan adar summa bangi dangan amma kuni dangani na hamin dia tuwano ano nya golle ni kenga ma to ano nyanci hakam ma duna dun kono hari ndayr ni pikir ndenya dabari na lemun kuki tunkara. kara wa kaso ma kaso man me nyana ga fi bidin nga tele nun da nga ina daga me ni jaman dingira nun nga <clears throat> ina sangun dabar ni ga soron pahamin din ma gombe makya he idan man no ku ka to ano la ganta tauhidin bangandin soron da inatu warna na mugu seren da hotu walla to ngoni ta nyaga to es es kai watu. wallahi aho gabenta to wallahi kada aho gaben wallahi alazim aho gabenta to mato magairu ni daga karanu anna sirentir nanti rakuten ka palasin ni kannan ka ga dinandi wallahi iwagarna 40 hadithan no gondi wa tumina bil qadar khairihi wa sharrihi wa kagar nan kara kute nyimmin kannan kagai apala sinni kannan kagai ngama to ngondi ta toran ni kannan kagai wallahi sirga be anu wallahi la azim intatu intatu sari hanan ni kannan kagai matuanu nyana tauhidin bangandi sorondangana agani kebe tauhidin tay nengani kebe na kenya bangandi sorondangani o ko hakkabe hayre ho gana gillere lenki insha Allah kaini Allah nga wallahi nga mo tunura kute ngani kebe anga hame kitabi samya bakan nyin landa anga ra kute tuna pala ngani kebe dinan no gondi amma ka bayano inta pala ta gani kebe jan kan batun tara gena anga matongondi tira nga. jan kan da kanun tara gena anga matongondi tira nga. ko ma ngondi tira kutenga kebe gada gana modi nunni nanti na buren pay nyama ne modi ni de ma kema to ngondi tira kutenga ko nda na buren nyama kebe ga tidi na magamu iwa daga modi nunni iwa ya ga munduno aha agri ko adi kina magamu sasa Allah ra kutenya ni aga ngandunga tikanga antar kana modi nunni kebe ga ti wate yayi wa daga na kursun dundo hoynun dabari aga ndunga tira kutenga ma kinye kunga mene wallahi hinne ko to ko to ko hay kene serem ko gabe kamma ho hon tarke nan andi nan no gondi man nan to gondi tira kutenga ثم استدل ساقا كم عبد الله بن عمر على الدليل بقول النبي nabiy sallallahu alaihi wasallam ti annabi ñimmen digamen ga ganen do kisen ga annabi kamma sahih amma hadisa ke da angana daga hadisan kitabun di an ga ñina watini mpa di masalan di kenga no umaru ya nambuga annabi nyimme maga sallallahu alaihi wasallam al iman tongondenga hadith jibril al mashhur ala tirni baka salama umma kem balle na baka lemanan ka umma na baka hisri nyanga wa hakadan nalli na tirni baka qiyaman jan ka gama farenga tinta kento ada tirni baka ta kuma chomma maka ayati agar atirni nanti akhbirni anil iman intong inkibar baka lemanan ka umma farenti al-iman lemanan kaxunga an tumina billahi an nan togondi ti allah ya nan togondi ti allah ya ani kan nan kaxa ya hinu naxati nan nan ti allah wanonga nan togondi nanta yanda hoho ndambinne taga hoho kamannaye nan togondi nanti bati hon paxi ganni allah bane ho tanaro baten taxawa nan togondi ta togonu ndamaxan kutunga kubenu ga sabati qur'an ando hadisan danni sabatinni kubenu ga ma sabati anna kun kata bakanonga ken ho hananga wa malaikati hada malikanu aga ga hinu nagati nan tongondi nan tin malikano nganonga nan tongondi angar hakabe to gonti di an nan tongondi tukunga sahe an ga hakka be to gon to gaga annan to gon ta su ko manten nan to gon di ti gollun kaga ken malika an gollen nya malika an ho gollen ni kamme ho gollen yonkir lagai ho gollen ni wahay daga na daga na nan to gon di ti ma kan kutun kaga misale de farenti ida jibril ngare alaihi salatu wassalam munyen di kamatu mi kampai ida ngari kamundi kamatu mi kampai kadi idan malika an to gon dem pay kenake wa kutubihi ada kitabu nan to wannan duk kitabu kunu to ngunye giralla no kunye khibare be gar kitabu kudi na kun kaga to ngondi kitu be no ga kitabu kuda ga maburun ke nan golli tiken kaga yi nan to ngonni ti kitabe ngo gara be to ko tawratun de injilin qur'an do zabur do sufi ibrahim do musa nan to ngondi gadi nan ti kay fare su gadi da Allah ga da gi ada kitabe kini ken wa rusulihi ada faru nan to ngondi tukun kaga ya ona ghafarunga onan tongondi nanti ni tongun tonye igara kibaru no kono da kibaru no ga saha nanti ke farun da koni walla kitu onan tongondi tukun kagai ga da ke fari hakke be tu onan tongondi tukun be no benu tu onan tongondi tukun kem palle wal yawmil akhir ado nan tongondi tukko talagaren kagaya ibn taymiya da kone aqidatul wasitiyya nogonde nanti tongonde ngati ko ren ngani kan nan kagai nantongondi hohoganyana kallen palle ken cuwa gelli kota daga ren kibare nyugwani hohoganyana kallen palle na wato gelli kaburu nga maliki anu ntirni dunga kaburu nyanga nkate wala nema dagana dagana dagana yere sharwin da no bi hakan o jomme na kane ada tigande korenya ibn taymiya dan ke kitabe kamma hmm. ataya ni kitabun po na hante nga ke babuti sahe hmm. kem ati hadisa kem mi abdullah ibn umar da ko nitin ko be ho gare renga wa tu'mina annan tongondi bil qadar tira ku ten ka gai khairihi aw sirenga wa sharrihi ada ho burenga allah subhanahu wa ta'ala kada ho honda minara ku tani maniya asuka humantenni khairin nyai amma an kem magaranya na ho burenga allah subhanahu wa ta'ala gana kankorolli ti sasa serebe gana sabaradi ta gire allah nan tubi nan cagado halle nan daga kubar mundun callundu hoynun dabari a khairi ma mama ñanda xeeri har kamme gamara a ñanda xeeri kebe gana daga yaxe mundu kan xillanun nokunga a ni bonenga sahe idan soroku sikkibe iga sori gamara daga gajangenga tabuka tubun palle ni dangani kannan kagai ayam pasi dangani sado iga ke golle barni sahe adam sada ga junubun barni junubu ke halle an pasa dangani dinan da junubu ke kane idan allah subhanahu wa taala ga ho honda minne dabari asuko man ni khairin yan kanke pada maremme ha menda arawa adan nyam mo wanda ranya nan dangani bonaya rawahu muslim muslim da hilla idan ke haditha manan ni kannan kai nan ti janka hadamaren men an ga matungun ditira kutenga kafunya nan magan bate ho hon tar kenan o ya garu benu ga kompende amana dunten ga ko kon na kada kade hamin dira kute nga kompon no gondi wallahi ni hamin dira kute nga economy nga surono warni ka tinje sere yo aga ni hamin dira kute ngai watu mana aga ni hamin dira kute ngai dina nga surono kenyam pasa su ko manten wallahi ga ni hamin dira kute nga ho honda min daga dikita yon kinga tu no gonde kara kute kya gama ha mi maganyi metampinde on daga on ga seti kay بن صامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وما لا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني أتوا عن عبادة بن الصامت نمو باتم عبادة الصامت رمبغني أنه ننت عباده قال أتي لابنه إرم من دغني يا بني يلم منه ولكن كبه كنك يا sababu nga ke kaga dangane ubadata bin samit faten gare hakatin biyani are nyugo nyuno le nyugo ke nyani walid bin ubadata bin samit anti ha kenda ni ha ben ayon kimba kentin faranda ka dugirni na tuta gonde ati ya awsini atin paba sa sampai mo gombe wosin dangani wosin dangani ada muri haba makanan tang wosida sahih qala faqiduni ubarat ibn samit gati dangani kadin girnda kanin ta kundi kenna nyaran ta du girndeni faqaduhu ida girndina ta kundi kem pakatinya ne agada wosi be ko ni a haikene igada girndina ta kundi agadira kan munyi no ko bati ya bunayya yalle minna walidu ka hande ko kalle kalle ngare ya gatin be turiye nyanyana na burunga doru kewa doru ido diminna bay kala vanon kera mana mana ndigamu mayonki ngalle amma ubadata bnu samit awo sin pay kene men dangana awo silagaren pay kene wallahu ama ñogome nuku koyey ama na nuku koye ama si nuku koyey ama tenu ngingen koye ama kanu ngingen koye ama kile togama adamani kuna dangana ti ya bunayya yallen minne warna da fi hay kebe kunna dangani kenyan koto ho andi nan tangado rakuti angara tutandi nan tanganga ma to andi nan bono ko hon tan daga nadi ati ya bunayya yallem minne innaka an nga lan tajida ta'am al-iman an anta lemnan ka gunda men kitta hatta ta'lama man gandatu annama asabak nanti ho ke be gan kitta lam yakun kemmanya li yakhta'aka agam putana man na to annan tongon de tira kute ngan na to nanti hube gan kitta kemma k'am putana ha garnan kita nan ta hunan tu ho garnin kita ngana kame di ngana kame di ngana kame tappe dui ngana ro morintali wonginendi na nguya nogondi na ñanka jingayde nalladi na nguyadi kebe gin kita wallahi kebe garnin kita antum putana man nan togondi ti key baganu kuro ko ni mani kita hmm. <laughs> maka ini mani imati tanga donu ñani man nan to ngonni ta kebe garnan kita ken tamputana ken saru hanan saru hillandi annama asabaka nan ti kebe gadan kitana nan kaso lam yakun kamman li khataaka gamputana kebe gadan kita yeru kebe gadan kita daru kebe gadan kita ma nan ti ken gamputana yero daga faru ñugoyi a nke ga ñindo manan kun kore ngan daga ñoo kitta kendi de ha do manan ku ngama daga hari nga nyatu law mari wa ken kota ga dangi law nga idan amma to ngon tira ku tenga an ken kan ka na yeru faru nyanka masha Allah Allah gara kebera ku tun gedo manan ku ngama daga nyame an ciki ka kamma idan ma asabaka kewe garnan kita an tamputana walla ma asabaka kebe gadan kitana dangi ken ken manya gam putana nyammo susudi sahe yero an yere kuben ma ho ho mai sika gam putana ko wa ga gadan ngani ni yere kuben ma ngana hari an munya munya ke adi de yere ti ke gana kinyanga sette idan ida eh, sharhun danonga eh, ashurahu kyani sarahinda non bonga ashurra sarahinda sarahunda non ga ida ke fasari ida ke sharhu kunda kebe garnan kita ken tamputana kebe gaga dan kita nan kaso ken manyan putana feu idan karo ku illu suko mantello sahe ngama girdudu tay nungar ni he singa wallahi alla ga wan kita haranga na nge ga yeru tay sanga ni haranga ya yeru alla ga an kita dan kita ko ma sikka man kita wama akhtaka ko gam putana lam yakun yusibaka agan kita hube garnan kita hube garnan puta kita allah gati hohon anta kitta maga ñimme tampindi sahe hoha garnan puta maga simma nanti kengan kitta ago hillandin kaga hoho gadan puta maga simma nanti kenyan kitta aro bana ke so ila sharunun billa kon kunna سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت تيدا مغفارنا صلى الله عليه وسلم يقول فارنتني أهين sana abdullah ibn umar da dalilin yadda kannan ka gai farin diga me alayhi salatu wassalam sa ubada ibn samit ka da dalilin yadda kannan ka gai farin diga me wallahi soroi gono ku di farin diga me kenni lungundina inta mu mun da dalilin ngana ta na ta ware da san tan na keti kammo ke kitabe ti kammo ke kitabe ti kammo honu mi haranga na ko ni kere hadis ke ike mantir mi ke hadisa gabi o fe gun kitabun ti kammo am fe kun kitaben ni kannanga an do arsala gumen ga killeya an ko don pakka an gurnyam pakka baga arsala gumen da ken jitawa illa ka penduro an ken maga ha atida idan qala allah qala rasul ke kan tasira suma dalile nga an ngana ri sire su aga allah tukunna faran tukunna dalile nga baka ko hilladi tu saka mangure nonga anna del to agum pona antellaga me ho gani ani khirsunti khirsunti keti kundu hoy hore ti kundu danga kama nga sahaba num mai kundu inna awwala ma hompo hana hana hananga yaqula watini inna awwala ma faranga tin hompo hana hana nga khalaqa allah alla gara al qalama sahih sasa wala al alqalamu riwaya nu hillan bane nganya na alqalama bane nganya na alqalam qalam ti inna awwala ma khalaqa allah alqalama qalama hompo hananga alla gada qalben taga agada taga ta hana hana hana be alla da ko qalben da kambran annardo digamen inna awwala ma khalaqa allah alqalama qalama hompo hana nga alla gada qalben taga mana qalben taga ta hana nga alla gada taga ta alla da digame go akuna danga narni digame ta koni idan iskalun ta ke kalben ta ke hana Allah da ke kone kalben da gani amma ngana ti inna awwala ma hakika na tombo hanan ga khalaqa Allah Allah ga ken daga alqalamu kenni qalbenye sasa tage wo hana nyana kannan kagai anyana qalbenye iskalun neria warni hadiya sabatin tonon nan nanti fare sallallahu alaihi wasallam ti Allah subhanahu wa ta'ala anyi kammo ha an yi are sin kama are sin nyima ka kamma jin kama ko allah gara ko suratu hudu nu mo gombe wa kana arshuhu ala al ma Allah ya are sin jin wajin kamma sada ga ho handa binna tagana sahe idan kem palle an kita allah subhanahu wa ta'ala ar qalben taka idan an unti ke hadiya sahan tewa ko ni nan timani taga hana hana ni kannan ka kenni arshur rahman Allah are shike kenya ni taga hana nga hillandi na kannan kaga kalbe larni hillandinga sahe hmm. ay gonun kaga ti ay kebe ha kene ke itikani nisbiya mana taga honu be no kugi ngallo ya gande alla ga ho hana hana be taga kundi ken kalbe ni hmm. o ko are sin allawa شيخ الاسلام islam ibn رحمه rahimahullah adi قال ibn al qayyim rahimahullah الله ibn al qayyim baytan kanun qara' nanti taga hana be ga tage kenni mani ya kenni aresha amma kalben ni kan nan kaga tage honu be no ku gingalli kalben panan tage kundi na'am sahih idan anganati inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama ko hana be Allah ga kalben taga Allah ti da dangane ke iskalun tan da dangane ke ma an gana ta inna awwala ma khalaqa Allah ho hana bi Allah gara ta galli ta ga honun de al qalam kenne kalben ye an gati ni mana o ka kube nun ngalli ken ga ha gane ta ga honun yare su wa kalben kan inta fa qala lahu tun kan ta da dangane oktob sahandi Allah ti kalben da sahandi fa qala qalbenti ya eh, qalbenti rabbin kama wa madha aktub na nan qaga sana maka tere qalben cene kam ko dan ken cene agara qalben cene dan kella tan anta cene wa idan Allah gada qalben ta ga ti qalben dan ni sahan da qalben tin na nan qaga sana qal tun kan ti jalla jalalu uktubu maqadira kulli shay'in honne be sura ku tenga kenta hmm. hatta taquma sa'a maqiyaman jangan ciki ho ganyana ma qiyaman cangan cigi ken cura kuten caha kewanyana kewanyana kewanyana kalben da su saha maki ahe nke gana tan dangani bitigi ngan kawa gagene nyammogo be ma golle nganyana mogonbe odo 2012 naga an gana sa handa mu go tereken ken kam maken ni kile anun de yo kelli mo gondo lu anun ngama cancia an gana sa kile anun ngama rantar sa ga ita computer ndi ke kenyen ngati hoda ndi komputer ken la wuli mafuza wa awa komputer ndi a komputer ndi he o ko horoma sa ta computer ni aga o ni kenye computer ne ana ma ko ndi he o ko horoma an computer ko la wuli mafuza ni wa he Ah, na computer peut-être ngeda kaman man jama computer kibare ngan nan kote computer mede ka honni suwa ah, aruna terna aruna terna din lawil wil mafuze an ken nyanda sa sura burun keni aranya nan ga sana mi anda putundi gabe nyade kibar gabe nyade idan atuta du de di ho anin kama nan beti nanti de bella ku to ngarni giran kan computer kya yan beti idan allah subhanahu wa ta'ala ti kalben nan ho hora ku ten jaha ganyana kalben da su saha idan kalben gara kebe saha kenda ni kam patonye rimata ge munyam patonye mata ge tiga anke nyimme mata ge kalben gara kebe so montal banke magara ga girndini wa do an ken magara ga girndini wa Allah ti kalben da sa kalben da sa Allah kalbe ke gara kebe sa hanya re nganga burun kana na nyallungu ngawa mamun dalben nyare ngawa ga burun kana na nyallungu ngawa kebe ga no na nya ho on ta di manya bane يا بني عبادة بن صامت تيرم وليد دغن يلم من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na farin mugu tiganden do kisenga kama yaqulu farenga tini mamma ta be gana kara ala ghairi hada ketanan kama mana tungonde tira kutenga falaysa minni kemma nya gellinge faren killen battanonga alayhi salatu wassalam abu daud da haditha ke idan diga men pay kene de an ngama to ngoni tira kutenga anta gelli farin dina ya man nan to ngoni tira kutenga ubarat ibn samit radhiyallahu anhu arba aw sim pay kene yi irem men dangan on daga wa fi riwayatin li ahmad inna awwala ma khalaqa allah ta'ala al-qalam فقال له bi tilka as-sa'ati bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah وفي رواية أو رواية قريل أحمد أحمد دعنا مسند دي إن أول ما خلق الله تعالى هم بوهنا الله قد كنتك القلم كن قلبين يودا كوني ما نعرن دي هونون دي صحيح كن عريس تغندنا كان فقال الله سبحانه وتعالى له قلبا دعنا أكتب سهندي kalben tina mani saha tun kante kebe gani hinulla kutenga ma qiyaman kenca fajara kalben nguru fi tilka sa'a kem pagati bima ti kem po kainun ni ila yawmil qiyamah kata sigan kotai daga ma qiyaman kota kalben nguru na su saha to ngondi maga garandi de maga sikade ga kenga handi bonno hada sa to on daga وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي رواية ورواية قد لابن وهب ابن وهب دعاني أغاني حديثا دانا قوري وهكذا مالك كفل من يغاني ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنتي صلى الله عليه وسلم faman lam yu'min yamma be ga matongondi bil qadar tira kutenga khairihi aho sirenga wa sharrihi ada ho burenga ahraqahu Allah alla wa kama mbini qiyaman ko tabin nari ti imbenye sahe akwara bungara ko ala ras wal ain in kollando ya gon kam mana haqiqa dalli bangante nya hakene kaya an ga matongondi tira kutonga alla wa mbini ti imbenga qiyaman kota idan hine heti de qoron tongoni tira kutunga إن بمالي مو وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يظهره من قلبي فقال لو أنفقت مثل أهد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وهزيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح وفي المسند هذه آه تاجن تقام النواق إن شاء الله وفي المسند ومسند لمعنى مسند الإمام أحمد والسنن أدو كتاب السنن لين أبو داود بن حبان أن بن ديلامي نمغو ديلمي رمما أتغنى عبد الله بن فيروزي الديلامي صحيح نرنا قني ديلامي سغد مناني كويا قال عبد الله بن فيروز أتيت أبي بن كعب لعبد لأبي بن كعب فقلت أنت في نفسي إتي أبي بن كعب دابين كي يمكن لي شيء هن من القدر قال لي راكوتين راكوتين هن يمكن لي راكوتين كبارين نجار دون don فحدثني مثلا دي بشيء masalan di bi shay'in tuhunna ya la an yudhibahu alla na ke honne be gi nyon kinda na kendenge min qalbi bakin tondo men ata anga un kibar ni tikebe ya anga na wato antar kana doktor nu nyeni wa hmm. imman karanga nan kita doktor nu ho kana kita doktor maka hmm. idan andi nan ka wate kana ken kita tuano nyana ken ko inanga makammo hmm. matuano nyana ken ko yanga faqal كم برنا أبي بن كعبتي law anfaqta an na nafaqande misla uhudin uhudi meya mana uhudi gire keme ya zahaba kange ya ma qabilahu allah allah ntara gana minka gellanga hatta tu'mina bil qadar mangan tongon ni tira kutenga uhudi gire keme kange an gana hutuna bugandi sadaka nganga tongon ni tira kutenya allah ntara gana wa ta'lama anna fi ghadi anna ma asabaka nanti hoke be gan kita. lam yakun kemma manya lu khisa aka kan putana walla kebe gadan kita kemma manya kan putana ma ususidi wama ka ho kebe gan putunu lam yakun li ka kemma manya kan kita walla kebe gadan puta kemma manya kan kita ko gadan mo gombe wala mutta an ken nganyi an gankara ala ghairi hada ketanan kamma lakunta anyi nyana min ahli nar galli imbedun koniya an gana karana to kan to nin tenta ti tauhid an ibu ni dela mi an nyana gelli imbe dun koniya walakin fare hadisan ya kana ubay bin kab gaina mo kon koni ida ke mu fare nga sallallahu alaihi wasallam sahih idan ubay inta ka konni ti du tidu ada mugu fare nya sallallahu alaihi wasallam koy aka palle mun ka garna sabatin di mo gombe ay mewa akonni hadisan la garunga gagadi idan a hakene ke an koni ga matungonditi maniya rakutonga illendu kenya kama anga nya honda minne eh, anga serenga lo aya no kudde be ngal maminga makya he ngar wodde be mana nta dinge me de nga mana dingira nu nyugoni anga ngal islami nu ngal maminni mon talibe nye amma to ngondi tira kuto nga ma iwa soro ngar jagana iwa soro pa junjura amma to ngondi tira kuto nga kenyalli ni danga ku ngane tiwa wasallin ta kai ha a koni hube mbidun ka ko a koni gelli dunara ga matubi an ga ngasallin do imbe dun kempallei كم قال ابن ديلمتي فأتيت عبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن مسعود يا وحذيفة بن اليماني أد حذيفة يماني رمي وزيد بن الثابت أد زيد بن ثابت فكلهم إذا من تزا كسر سكسو حدثني بانا بسي جلين غندي كندي كمثلا دي بمثل ذلك تؤبي بن كعب دقام كمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نمغى النبي من صلى الله عليه وسلم sahaba nuna ati bun dailami haka daga kata kunya ni tirndi e suda ka da anga matongon tira ku tenga nganya na imbe dun kaya kebe na ka awalan ibn dailami ani koya wata to gonya na abdullah aha bani fayruz zai fayruz dailami abdullah kebe hakan ka kan na galli tabiuna nun to ana qorun jugono sahe aha ba ke fayruz akanya da al aswad al ansi kebe ga tina annabi nyimme yamani aha ba kan da ken kari sahe kunyi gara annabi yin ma kun kiri an si woni gatini kabe da aswadul ansi atina annabi yin men yayi ke bundelami ay me to gonni eh, abdullah ya amma ha ba ke fayruz kenya da ke garanta kore kari ta ko kore ni keide serbe ga ti annabi yin men an gara ken kari ta ko kore do annabi yin me da kari idan manni gati da dangane dailami dailam gidan yugani iran fars goni iran gide nyugana nonga jabal daylam ikungirino ñayi nalli taxu yamani ixusantaxa i dambincoxi ya kengideya koy serengana daga baxuni gatini kingiranke mm-hmm. walla ngana daga axa kumbange axa gatini eh, kimbakadunke mm-hmm. ke ñammoxodi mm-hmm. sahe idan ixusantaxate a daylami daylami ganke fayruse daylami fayruz kebe gani iranin kenga gide be gano ida min kai kata kenya kenga he ama nan pete nan disira to ni dailami idan ihusan ta ta daga ni ibn dailami mana fairuz remme ay me nya na abdullah ibn fairuz ad-dailami sahih tabina ni kande ngama ka kande nallinga dangan agrina likata ubay ibn ka'biya <laughs> ko gara ko mo gombe honne anda kita ara yang kibarendi agirna ka kata sere kebe gan korai kebe ga hotu dinan tai urginta hun tuni kiyai sere be gan kane to ago da annan ka kata kama urginta hun tuni kiyai kiyani sharafun an dangani an urginta hun tuni kiyai kar sai kane har ande har fi bane an kada gana kella kai amma ko halle kin kiti to ago nun pese kon ko to kayere imi pese mi an kan nyima tan de kyan ko tanga anna man ta kun harsa idan ubay ibn ka'b nu kannan kaga ya kanya na gelli qur'ana an ta handanun yugwai Allah subhanahu wa ta'ala da faran ya marin nan tana lam yakun kafara na qara ubay ibn ka'b kamma aga da koni faran gara koni ubay dangane ati Allah din to kon koni kam patonyer kam mundi faran ti Allah dan to kon koni Muhammadu daga lam yakun alladhina kafaru qara ubay ibn ka'b kamma nyagalum ma ubay gusan ta huwa da lam yakun alladhina qara kamma ubay bun ka'b ni kiyai qur'ana to ana qore adaga kanta ken na tirndi ken ta danga na tanga ma to ngontira ku te ngai bedun ke anan ari riwaya nun nyugo di nanti ubay bun ka'b ga ta danga ni ate daga abdullah bun mas'ud ga tirndi abdullah bun mas'ud ni kan kannan kagaye farenti serebe ga mun danna qur'ana gara aga ye wa ga yang kam gombe daga gara anna gara Eh, abdullahi bin masud karanya mogon kamma akanya ni fare nga ta daga na ta na qur'ana ni go gari daga na tinna qur'ana karan daga na qur'ana karan yang kan kenya kamma atinna mun na mu tananya ada suratul nisa jonga agari fa kayfa idza jina min kulli ummatin bi shahid wa jina bika ala haula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna allaha haditha farenta dangan hasbuka hasbuk ati halla aga dai halle hay ida ya ganjinu ngari aya ganjinu pilli juriya ah. kam mo ga ganal yana kam mo ga qiyaman koto kana rummato be suita dan annabi nyimmenga o gari tanken fare muhammadu ga ke ummato kammanga sedini kamma nanti nda kinyandia i ne hinya na kammo kaka kem kotanga aka kinyere fare mu faren cimme ko ta iga sikki ummato nyimmendi nkama nda kinyandia i ne nda kinyandia fare mu non idan kana abdullah bin mas'ud ya akenya ni sere hananga ga bange to qur'ana nga makka awwalu man jahara bil qur'an fi makkah makka anya allah ta bangane to qur'ana nganu ngo quraysi na duna girndanga abdullah ibn mas'ud anyi sigenta dangane mana sirgille hato kan tay gagadi sahe ite hanka kote nyanda grimi awa talin talini kwa gante mo be kote kwa ga sete ay gon nati gida ay gon nati ite karankaram bugu hmm. karankara ke misaran nyen sahaba nun cuyi faran ta ga so ina wallahi karankara ken koto mijen no gondi dinan ta uhudi gidenga aken nyan cigi nan bange tu qur'ana nga makka no gondi ida katwa mi ay gonun timi ga gitin na ga bugudu seda sage ga nan mutu ta su ko wakenya na ta ga nin kallan bange tu qur'ana nga abdullah ibn sojo ko radiyallahu anhu wa arda badri ko ta kenyan daga abu jahal do yon kimba kenga me biram ni kan nun abdullah ibn mas'ud idan ay riwayan ni ubay tan abdullah ibn mas'ud tirdi adaga da digamba kemi abdullah ibn mas'ud ta ti daga zaid ibn sabit tirdi warna ni igara qur'anan ka huma me abubakar hagatinga wa gellu kunyu gonwa ay gonun da ko nanti wa hawnyan kana to ko faren tan ta denga tan kenga ni zairu bun sabiti ya goni idan fasangun ta gore ga dangani kembirenga atan daga turndi bun masura ka tan daga kentirna daga turndi ken ka sage diga mbana kyad an ga matongon tira ku tenga nganya na imbe dunke ya ken ka sada ngana ati daga hudayfa tabun yamani tirni hudayfa nyukoi faren gundo gume faren da munafiqun to kon ka kenya dangan Allah kada faren to agulla di karsa munafiqun munafiqun ne faren da abdul eh, hudayfa tabun yamani faren da su gande sahaba nun nake gundo mullin kada anyi awatu keni munafiqin ya keni kya keni kya keni kya faren gundo gumen yayi adaga da ga tirnde atanga matongon tira ku tenganga na karayin bendun kenya nan sahaba man sahaba na kace adaga kata ubayya ubayy da gibara ati daga kata ibnu mas'udiya adaga ibnu mas'ud da gibara ati daga kata zaid ibn thabitiya zaid ibn thabit da gibara ati daga kata huzaifa ibn al-yamani su diga men ga mukiyati idan rakuton kibare ya ni hini aiwa idan to anu nyugo da delle ngutere ti eh, kebe hakene ke kya gelli to anu mpoy angana hibe ko ni kudan nan jidi to wanna kama ngarakata sere tanan ta kuntenga kebe ya amma sere ganan tirndi sasa adan tirndi hoy ko ancha kuntenga kebe ya ala ta koni misale du kote ko din tirni ti kam ma sandra na non ta kunta gadan ti wallahi ngaran tan ko ko inama warni na sa bunya lenki ma sandra ko ran ta tugere no ko ma angane ha mana no ko be sire na angane ba ko sire na ko tan waran ngaran tan ko kon makaye sunna ma sandra non ko ni anonga anyi megana wakile no ko be angana daga angani nyi mo gombe ken nan kibare makaye ti idan amma to anu nyugo da ko ita wa gemme serenga anna maninya anna to anu dan tan do tirndu quran nan jidi maga fakke to anu nyugo daga do keng nkana nya kita a ke gallen ko tenni sigin nan daga man nan ne wayen kita ken ta gemme ken ni na faga gonye yahudi anu njukunya ni kaga de sahe yahudi anu inyi jenen kibare ni gidu dungal le nyanyi no ngan kiga mun dana kem bonondi hillo ga jene daga itin daga kata fare nga mina ne wenyi fare maga igara ga ida ni gidu dungal li bana kana fare ma. idan ta tabbo rokhas nan daga ne wi mundu antage kenga ago ina nya na fitina ngirndi to anon do mena ga antage me ago ina nya ga ga dinna to anon to ka pese ga di antage me sahe idan o hakene hakati be ya an ga nan ta untenga to ana be atirndan kitenga wasati kenga na sabunya sasa misali da nga ngalla har madina misire kadi seranga keso londi na abakar jazaru no kunga nga ngalla anga no nga na abadi no kunga so bana kero ndi misire bana neke anga no nga ngarni eh suleiman no kunga so bana ne kero ndi hudayfi no ko so ba daga na daga na daga na ada hamen amma amana ni kannan kagai ini yi sai sai to agunna kannan kaga ma ya hakin na hanta kaya allah man ke litin nan tan na surun to agunun pese dunadi an ta guntenga sirebe a tirndi da kebe konanda golli ta junubu na kama nyakam ha tin dangi buru on daga فيه مسائل نعم. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر فيه مسائل مثلا دندن تكي بابو دي الأولى هو هنا بيان فرض الإيمان لمن أنكاهم فرلاهم بانغينا بالقدر ترى كتنا ورنا وتؤمن بالقدر خير وشر إذا ننتمون ترى كتنا كن فرلانيا أسره هذا فرلانيا بيسكبنا الثانية بيان كيفية الإيمان الثانية هلاندي بيان كيفية الإيمان لمن كاو كن يم مغم بانغاندي أني كان نقارا كبه كان كتا أن تام بوتانا كبه كان بوتانا أن تام كتا الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به الثالثة سيكاندنا إحباط عمل من يمن غلوم بوننا lam yu'minu biha kama tongon nitira kutenga sirasu kama tongon nitira kutenga angol lumbo no anga hube dabar ni tasrun الرابع الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن الرابع أن الإخبار خبار لنا أن أحدا ننتي ينباني لا يجد طعم الإيمان أن تلمنا قاوندغا من كتا حتى يؤمن به من نتغن نترى كتيرنا الخامسة ذكر أول ما خلق الله الخامسة ذكر أول ما هم بو هنان كننا خلق الله على قد كنتك إذن عريس ينتك هو هنا هنا نكني ولكن أكوغا كبيرون الله كنن نهو هنا كن قلبني السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة ورناري حديثا لنانتي كان الله ولم يكن شيء قبله alla yi ho ho ma yakane wa kana arshu ala alma arisu ni jinya kama thumma khalaqa samawati wal arda kan pallara kam patonyo ta ga patonyo rtaka wa kataba asani fi dhikri kon ngandi maqadira kulli shay'in honne be sura ku tenna idan kya bukhari sahih imrana bin husayn haditha ngawani asadi satumundinga annahu nantake ngamana kalbeke jara kalbeke uru bil maqadir tira kujunga fi tilka saa'a ila yawmi qiyam sa'a kata qiyaman tan cikken ko tay asabi an yurndinga bara'atuhu faren barenga sallallahu alaihi wasallam mimman galiyam min alam yu'minu bihi kebe ga matongon tille manan kawo iqra kutenga sir su ga matongon ra kutenga faren barin tenga bakanga asamina adatu salafi sai adatu salafi surusuru hannu kulla dan ga sai izala ti shubu ha ƴaran be ka nikitai di dikin girin bisuali su'ali li ulama ti to anon tirne denga siru suri hanu nyikundo nyaram ben di kita sikkan di kita kebe di dinan kibarende inda dina o magara keken nikiyai ko anga gonu ngaddi nan tirna ustaji onan tirna hi gonu magara gonen ka keken nikiyai keda kiya ko manka di kammo amma nan nati yabo makiya heti kundumpe ado qur'an an tamu ta do hadis an tamew idan ko ngara ko ma nyi mega tamma gara kenga selebu ya an ken nan qawmani nyana tirndinde idan ki hakene nukta kebe hamminte ngani siri siri ñagambe gadan kita sikka gadan kita ho dan dinandi an ken ngama gara tuano ntirndi an caguntenga tuana be a tirndi nanti kene mani anda kebe kanda golla kamma ibnu jailami adaga katta koya ubay ibn ka'ab ken palle ken na wara abdullah ibn mas'udiya ken na wara zaid ibn thabita eh, ken na wara hudhayfa ibn al-yamaniya hmm. التاسع أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته ذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التاسع كبن التاسع كبن أن العلماء ننتطانوا أجابوه إذا أجابي بما تهون يزيل شبهته كبه كان يغمبه كجرندين بكانونا وذلك كان أنهم يكون نسبوا الكلام ida diga men dam min johi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kata farenga faqat faren bane ima ho tana to hon koni da farenya koni faren tikiya idan to anan kaga sere ga dan tirndi hoya kite nyugoi kenya gambendi kitanga na kamanjabi ni kanu alle anna diga men qur'ana ngaya gam maganonga ado hadisa jabi tukuya kadiga njura ke kutte ya o da garo ke kun kitabendu o goni magani kyare ke goni hatam bin rasuna ka kam kun do kun adan tirna hatam bin rala yi hatam bin rala adan ngana la hatam bin rala sun tanawa ajabi tu qur'ana ndo hadisa nga anyamewa wa sallallahu ta'ala wa sallam kumbana bana insha kitab tawhid